commerce uh, entre état kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa ko ƙasa da wani bangare wani canji ne kuma tsakanin Nijar da duk wata ƙasa inda Nijar za ta samun wannan amfano su bukatu ya kuma zan wannan ƙasar na da wannan falalar kinan cikin shekara ɗaya ƙasar Nijar za ta sayowa daga wata ƙasar idan aka yi katarin wannan ƙasar ita ma na da buƙatar wasu kayayyakin Nijar ita ma za ta saya daga ƙasar Nijar kun gani kenan akwai masanyar canji na kasuwanci tsakanin wannan ƙasar da ƙasar Nijar kuma tsawon shekara guda ne. Akwai falal juyi biyu, juyin kayayyaki kuma akwai kuɗin da ake canzawa tsakanin bankuna. An Nijar ta yi tsayin lissafawa na sakamakon abin da ta saya daga waccan ƙasar da abin da ita ƙasar wannan ta saya daga Nijar. Idan Nijar ta yi sayayya mafi yawa fiye da abin da waccan ƙasar ta saya gare ta, hakan na nunin daidaiton kasuwanci na ƙasar Nijar da wannan ƙasar ya kasance mai ta fuskar dukiya da aiki. A nan ne ake maganar daidaiton kasuwanci cewa da balance commercial. C'est là on parle de balance commercial. Me ke haddasa wannan gibin? amen abin da ke haddasa wannan yanayin gibi kowace shekara ba wani abu bane illa rashin mu ga sarrafa kayan da zamu saidawa kasashen waje. Mun kasance tukuru ƙasa mai sayowa daga wata ƙasa idan kuka kewa yau babbar kasuwa ba za ku samu kayan da aka sarrafa ba na Nijar ko ɗaya amma za ku tar da kayan Indonesia, China na can da na can ta dukkan fuskar kayan yake hakan. Wannan shine dalilin da ke sa kowace shekara awon daidaiton kasuwancinmu kulliyomin yana kan gidi an dai ba mu da kayan da za mu sarrafawa mu saida waje kai ba za mu iya daidaiton awon kasuwancin mu ba equilibrer la balance commerciale anya Niger tana iya sarrafawa har ta fitar aujourd'hui yau wace siyasa ce Niger ke ta fuskar albasa misali abu ne mai muhimmanci da muke da a ƙasar Niger da za a yi mata sarrafa kala-kala ni akai ba komi ba yau wane ne kokarin ƙasar Niger na cimma wasu ƙasashe ta wajen nama muna da nama akwai ɗumbin hanyoyin bi da za a iya samu wajen nama misali bijinin sa guda akwai fatarsa ana iya samun mulkunsa namansa kun san da ƙahotansa ƙahoninsa ƙasusuwansa ana iya yin masana'anta da su namansa ana iya fita da shi ɗanyensa ana iya yin kilishi kuma ku dibi yanda ake buƙatar kilishi kenan don mun kasa ne ba wata siyasar da aka girka ba wani hangen nesa don baiwa wannan daidaiton kasuwanci damar ya samu daidaito har ma ya kai ga inda zamu samu cin moriya. Beneficiar